ana wata fitinan dace kuma aka sake ɗauka ma ba komai shi ke Baba, baba, baba ce ba ta mun bare shiga ɗazu nake ta mun ce baya baba ciki. za mu ce wanda ya ce. ɗazu nake shiga baya da baba. Wanda yana gudawa. Ke maka mun bare ku baba ina To je kike to Allah kan ki dade. Kin san zan je kasuwa ga rana ta yi. Kai Eh, haka dai. Allah shirye wannan yarinya. nake abin da nake gudu saboda Allah eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun ga samu mun ga rashi sannu ke ga abin da nake gudu ke maman dan jibga zo ki ga bala'i da kika samu zo ki gani da idan ki kin samu asara muna nema mu samu Allah ya bamu baba wallahi wallahi ta nayi wallahi babu ni ba dama muka da ita ba wallahi wasa muka da ita na gada wallahi wannan irin wasa ni ba dama muka da ita ba ki gani tunda muka yi wannan sa'in sa babu tunda muka yi wannan sa'in sa babu na kama wannan zuban jini ba babu kai na daki mayo ce ke kai na daki ba ki ji tsoron Allah wallahi marka ki ji tsoron Allah ki faɗan mata gaskiya marka ki ga mata gaskiya marka mun yi fada da ke ko ko mi dan bude ke a yanzu fa bakin ki bude yake nace bakin ki bude ki. baba Allah shi sai ya zo sai ya zo Wallahi Allah shi sai ya zo ciki na ciwo baba kai na daki zai zo ya sabe wayo kaka Allah iya shi da na wayo <laughs> za ki gaida ni da kika sa asara a cikin gida wa za ki gaida ki je ki gaida waɗanda suka kika yi niyyar gaisawa ni ki ba ni wuri ma in ba mm, mm, dabbobi na abinci da aure aure maka aure maka fitina da za su zo ta dame ka a cikin gida ke kuma ina zaki baba baba ki ma aikin gafara baba ke ke ke ma aikin gafara ni dai gida zan tafi ke yarinya ke yarinya ki je ki yi a gida Baba ina son zama da ɗanki baba amma dole zan haƙura. Daga zama daga faɗa da kishiya? Da shi kin kai faɗa? To tsakani da Allah baba kin ga aikin da ta yi ba tsakani. Da ni kin kai faɗa? Ni da na haife shi. Saboda kishiya? Dan kin faɗa da kishiya za ki ɗaura kaki ce zaki to me kin kai kenan. Kin ba ta hanya. Baba ni dai ke ma aikin da fa. tsakani da Allah baba kina gana aika aika da teburai na ta so ta dauka dan je kwana na na gaba baba ai ni tambaye ki nake ni dai na ga ba da ni ba da shi kin kishiya kika yi fada kuma za ki ce ki daura kaya ki bar gida kin nuna mata hanya kin ba ta hanyar duk abin da ta ga dama ta yi ke ina asara kin san ni na yi asara ina ba yanzu mutu baba ni baba da san raina bane baba ina ji ina gani baba na samu ciki ina munna baba an zo an raba ni da ciki na baba ni dai baba dan Allah idan ya dawo ki gaya mishi ya aika min da takarda ta gida ya aika min da takarda ta gida baba ki yafe min ni na ta, to yaya sai a zuba ruwa kuma a ƙasa a sha yaya ni na wai miki miki ke nufi ya aiko man da takardar saki ne. me kike nufi shiga daki. ya ce miki ki shiga daki. baba ba zan iya zama ba ni na ba zan zauna ba baba Shiga daki. ni na tafi baba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah Muhammadur rasulullah yau ga inda nake ganin samu kuma na ga tsiya kin ja man bala'i bala'a kin ja man bala'i bala'a wannan bakar wallahi ba ruwa na wallahi shirri take mun Allah ka saka mai sharrin da wannan baiwan naka.